وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin Sultan Sa'ad Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Locust jihar Sokoto inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun azumin watan Ramadana yau ɗaya ga watan ramadana shekara ta 1440 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma wannan shine rana ta farko da zamu fara tafsiri a wannan shekara kuma yadda kuke gani yan uwa shekara kamar kwana kamar kwanakin kaɗan da suka wuce ne muka tsaye tafsiri a wannan masallacin kan sai wata shekara ga Allah mai kowa mai komi ya koma kawo mu wannan shekara Za ka abu na farko muna gode mai muna ƙara yabo gare muna ƙara jinjina mai kawo mu a wannan shekara ɗaya daga cikin ni'imomi ne ne zai ke cewa in ta hujju ni'matallahi la tusuha idan kuka kidanya ni'imomin Allah ba za ku kididdige ba kuma ɗaya daga cikin abin da muke ƙara gode mai shine mun shekaro muna bautar Allah mun shekaro muna sallah ga mu za mu ɗauki watan azumin Ramadana wanda ke dukkan su ƙara ɗaukakar daraja ne wanda daga cikin sahabbai ya kasance da ƴan uwa guda biyu ɗayan su ya rasu a lokacin jihadi fi sabilillahi bayan haka da shekara ɗaya sai ɗayan ya rasu sai ya yi mafalki sai ga wanda ya rasu daga bayan nan da ba shahada ya ba wajen jihadi ya yi ba ya rasu ba ya ci wancan daraja a cikin aljanna sai dinga ba mutane wannan labari ta har labari ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai ya ce ba ya shekara baya ne ba ya yi sallah baya ne ya yi azumin watan ramadana baya ne to zai fi shi daraja to haka shekarar da muka yi muna sallolin farilla mun zo za mu yi azumin watan ramadana wannan babbar falala ce wadda za ta ƙara kusanta mu ga aljanna yan wani bayan Allah azumi ya taho watan bauta Allah ya taho watan tuba daga daga ayyukan da muke na zunubai ya taho dama dukkaninmu masu kuskure muke annabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in na tawwabun duk dan adam mai kuskure ne amma mafifitan masu kuskure su ne masu tuba bai kamata a ce an jinkirta tuba sai lokacin ramazana ba ya kasance ya kamata duk lokacin da mutum ya samu Allah ya saurin tuba amma yanzu watan ramazana ya zo ya ba mu tuba daga manya-manya da kananan sako da muka yau a baya kuma tuba kwarai tuba zagan bunu da niyyar cewa ba za mu sake ba mu ta kankantar da kai ga Allah wata ne wanda an aure aljannu wata ne wanda an bude kofofin aljanna wata ne wanda an rufe kofofin wuta wuta ne wanda ayyuka ɗan kaɗan suke sa mutum ya shiga aljanna wannan watan yan uwa na bayan Allah wata ne na alkur'ani watan ramadana kamata ya mutaba makan mu da karatun alkur'ani ciki ya kasance bayan kowace sallah zaka buɗa karanta ƙur'ani. ko kuma inda safi ka kai da safe ya kasance kana karatun adadi fiye da wanda kake karatu kafin ramadana shi ƙur'ani a ramadana aka saukar da shi amma ba a ramadana ne ake karatun shi ba ya kamata ko da yaushe ana karatun shi domin ƙur'ani hukunci hukunci ne wa'azi ne umurni ne hani ne Allah ke ce muna mu yi kaza Allah ke ce muna mu daina kaza wannan abin muna bukata ce ko da yaushe ba sai cikin Ramadana ba amma rayuka sun dabi'antu da suna son Qur'ani cikin Ramadana sai da wajen Ramadana don shi shi kanshi Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin ramadana ya fi kulawa da ƙur'ani duk da shi aka saukatar mashi kuma kullum cikin kulawa yake da shi hadisi abdullahi bin abbas da yake cikin sahih bukhari albaya bin abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas annabi ya fi kowa kyauta wa ajwadu ma yakunu fi ramadan mafi lokacin da kyauta take karawa cikin ramadana hina yalqahu jibrilu fayudarisuhu alquran lokacin da malaika jibrilu ke haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai su tattauna alqurani watan cikin watan azumin ramadana lokacin malaika jibril ke zuwa ya ƙara koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani doka watan azumin ramadana wata ne na na karatun Qur'ani da tafsiri ne wa ya fara yi Annabi sallallahu alaihi wasallam da malaika Jibril haka wannan abu ne wanda ake kusanta ma mutane shi daga baya-bayan nan haka aka saba kuma ana ta yabawa mutanen kirki suna ta yaba alkhairai Don muka taso muka iske ana ta yi mutane na farko malamai tun wanda suka wuce a ramadana suna ba qur'ani muhimmanci ana ta tafsiri daga baya-bayan nan shekara uku da suka wuce za ka samu wani mutum shaidani kawai ya ɗauki voice note ya yi cewa ɗaukar nauyin tafsiri cikin ƙur'ani kada wanda ya ɗauka mana nauyin tafsiri cikin ƙur'ani mutane abinci suke so wai me yake so ya ce so yake ya ce ai gara kuɗin nan da ake ɗaukar tafsiri a yatsa gara a ciyar da miskinai shi fa wannan in gaskiya ne maganar da yake faɗi in haka ne wannan ita ce makalimatu haqqin uwi da biha batil magana ta gaskiya ce amma ba gaskiya ake nufi da ita ba ana nufin domin a yi suka ga tafsirin alƙur'ani mai girma malamai wanda suka wuce suna da sabani cewa da mutum ya dauki kuɗi ne ya je aikin hajji da umra je dauki kuɗi ya raba matalakawa wanne ya fi akwai masu gani da yawa cikin su cewa gara ya je aikin hajji da umra in dai talakawan ba sun yi kusa mutuwa ba ne in dai talakawan ba mutuwa za su yi ba in ba ba su abinci ba yau da gobe ne ana cikin talauci cikin masu wannan ra'ayi akwai shawul islam bin wani ya iske shi ya yi mai tambaya ya ce kana ganin mutum da ya je aikin hajji ya yi umra sun mahazzahu shauku na hawan mustafa ƙaraban ata raunar hajji afdala am ikaruhul fukara da waka ya tambaye mai taimiyya ikita kana ganin mutumin da ya aikin hajji ya yi umra sai na sun ya je masallacin annabi domin ya je umra ya ci annabi ya je umra shin kana ganin mi ya fi a taraunar hajji afdalu kuna ganin cewa ya je aikin hajji shi ya fi an fi ruhun fukara ko kuna ganin ya ɗauki duke na ya ba talakawa shekul islam bin jami'a ya ce a ƙulu bi an alhajji afdala min fi'il tasadduqi wal isari lil fuqara aqul hada jawabuka ya hada muwazanatan wa laysa muftika ma'dudan min ash-shu'ara ibn jami'a ce ina ganin ka je aikin hajji da umra ya tuka dauki tasadduqi nan karba matalakawa na baka wannan ansa ne daidai da tambayarka amma wanda ka tambaya ba mawaki bane ka zo da waka don shi baka ansa da waka ni ba mawaki nake ba domin nau'in sadaka nau'i ne na ibada ka ɗauka ka ba talaka nau'i ne na ibada umra da ake hajji nau'i ne na ibada cikin su akwai dawatin ɗakin Allah wanda babu cikin sadaka akwai sa'ayi tsakanin da tsufa da marwa wanda babu shi cikin sadaka akwai wahala da ake yi wanda babu ta ciki akwai yanka da ake yi ibada ne wanda babu shi cikin nan akwai sallah da ake masallacin makka sallah ɗaya a ninka maka dubu ɗari da babu ta cikin sadaka akwai sallah da ake masallacin madina sallah ɗaya a ninka maka lada dubu wanda babu ta cikin babu da cikin sadaka zaka akan nau'i da naka yi sadaka da kuɗi ga ka je da su umra wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin magabata mu doka cewa ba wannan shine ra'ayin kwarai ba abinda an ra'ayin kwarai shine gara ka je ka yi sadaka ka taimaka wa talaka da ka dauki nauyin tafsiri to no abinda za a ce no ka ɗaukar tafsiri abin kwarai ne yin sadaka a ba talakawa abin kwarai ne to kai amma kana ganin gara a ba talakawa kuɗin to idan mutum akwai abu guda biyu ɗaya ya fi ɗaya idan ya yi wanda aka fiya ba a yi mai kari mutum ne da a ce ka zamna cikin masallaci kana ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka buɗe qur'ani kana karatu wa yafi buɗe karatu kana ƙwar'ani kana karatu ya fi wa Annabi sun alaihi salati to idan mutum ya samu masallaci ya zama yana ta wa Annabi salati wani can da shi ba salati yake ba ƙwar'ani ya kai bai suka dai yace juwani ya zama yana salati ai karatun ƙwar'ani ya fi da kasa kana karatun ƙwar'ani wanda ya yi wauta shine wancan da shi bai karatun ba, bai salati ba kawai abin da ya iya shine suka wayancin da ke sukan mutanen da ke biyan tafsiri ana yadawa kafafin yada labarai su ba ka suke ba kun ba ka suke kwadaitarwa ba kawai a ce ya za a yi a soke irin wannan aiki alkhairi a daina amma asali ko da cewa za kai ba cewa za kai mugun abu bane cewa za kai ga abin da ya fi shi ne to abin da ya fi ana yi kamar mutum ne ya yi sadaka waje sai ka ce aina ya je yawa yan uwa ne sadakar da ya ji to amma ba abin kushewa ba ne kai kuma ya fi ka kai da kai kai da baka yi sadaka waje ba baka yi sadaka ga yan uwanka ba wannan yana da muhimmanci ya kamata mu kula malaman addinin musulunci da suke ta kokari ko ina suna ta yada addinin musulunci abin da ya waje ba ga jama'a su tallafa musu ba su yi suka ga masu tallafa ma da'awar ba ba wai tallafa musu sukan su ba tallafa ma da'awar wannan suka ga malaman musulunci a gadar da suka faɗi a Najeriya a a ce da aka fito da ita da kasashen turai amma da aka zo da ita Najeriya ba a jibi mallamai masu shiga private jet ba duk mallamin da an Najeriya babu mai shiga sabuwar mota in ka ci ya ce sabuwar mota su daga kwatano ta fito duk fason da an najeriya in dai babba ne babu mai shiga motar kwatano karami karami cikin su shike shiga sabuwar mota brand new car amma wanda ya fara tasa sai da shiga private jet amma wanda aka dauko wannan ajandar ba a suka su wa'ance masu shiga private jet wanda suka cewa a ba su suna son su sai jirgi ne ba su ake suka ba a mutumin da zai zuwa coci ya diba ya ce na yi mafarkin jesus ya ce ka ba ni mota kuma dole dole sai ka bashe ta ba su ake suka ba wanda ke cewa ɗauki kalimar allah a yada ba su ce masu cewa a kawo muna mu mu je mu sai mota su ba ka suke faɗi ba A abin da suke faɗi shine wannan watan na azumin ramadana ne yanzu ka dibi sakkwato masallatan juma'a da a jihar sokoto da an ce duk a dinga hudu ba da larabci da mutane sun dinga suka miya muna hutuba larabci ba mu jin larabci Ta qur'an nan da larabci yake idan kuke so a fassara muku hutuba ran juma'a da hausa ku jiya haka ake so a fassara qur'anin Allah kalla a ramadan a wata ɗaya sai a yada sai a jiya a ji sakon Allah to shine wasu ke suka san me za a yi haka nan zaka ya kamata mu kula idan wa'ancan wa'anda su limamman su su masu karatunsu, su masu karantarwa cikin su private jet suke hawa su ba magana suka ba dauki wa'azin su a yada ba su ba su suke ba magana yada wa'azi suke ba magana aka yi ka kawo kwanakin nan ga wata babbar coci a wani gari ni mamaki sai wani ce na ah, ta wani ce an ce shi ma 2020 zai sai private jet wata mutum ya gina wa irin wannan coci abin da ke tuwa ne yaushe zai sai tashi private jet an yi estimate abin da zai dinga samu duk shekara 1.2 billion biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu zai samu watan da mutum ya gina coci ce ya ga ya estimate duk shekara ga abin da zan samu tsakaninku da Allah a musulunci ɗan ɗariƙa da ɗan izala da ɗan gargajiya da ɗan baruwanmu waka gina masallacin juma'a ce duk shekara ga abin da zai samu irin wa'ina ya kamata a karfafa irin wa'ina ya kamata a tallafa yanzu ba maganar tallafa musu aka yi da abin da za su ci ba a'a in suka yi wa'azi inda suke wa'azi irin haka aka samu mutum ɗari biyar mutum ɗari shida mutum dubu sun zo sai a ce to akwai wasu na can gida suna aikin abinci wasu na can shago zaune wasu na cikin ofisosa ba su samun zuwa wasu suna kaza bari a yi yadda da za a sa cikin kafafen yada labarai domin ya kai musu a biya dubu ɗari biyu da hamsin to wannan fa alherin da ke kai ma jama'a tun da ƙur'ani ne ake yadawa shi ya soke idon wasu suka ce kada a yi har shekara ta dawo kullum ɗaukar nauyin programs aka yi a ɗauki na kamfe a ɗauki na siyasa a ɗauki na dandalin matasa a ɗauki na duniyar mu a yau kuma duk mutane ka ɗauka amma babu wanda ya zo ya kushe ya ce don mi za a ɗauka dandalin siyasa ga ɗauki ah, program ɗin siyasa gara an ba talakawa ya yi daidai ba ba siyasa bace eh to Qur'ani ne za ah, wallahi bai kamata ba ya kamata a dauki a ba talakawa ku ga yadda shedan ke yawo da hankalin mutane kuma wannan fa babu mai yi sai mu su wa'ancan turawan abinda suka doka mu ne ko ba mu da yan boko ko yan bokon cikin mu kwakwal su ta yi nisa da addini wayancan kiristocin najeriya sun fi mu yan boko don haka su ba wanda ya isa ya sokan musu nasu manya-manyan mutum ya sai private jet ba wanda ya isa ya soka in kai kai su yi maka ca su ce buɗe ne allah ya bashi ya za kai da shi ga talaka suna wahala mu kuma malamanmu daga mai hawan mashin sai mai hawan tsohuwar mota tana wayar da shi sai mai hawan acaba yanzu azumi ya zo an ce a ɗauki tafsiri a yada domin mutane su jimi Allah ya ce ta ce hawa ba daidai ba ne kamata yi a ɗauki abinci a ba talaka kuma yau da gobe ta nuna muna mutanen da ke ɗaukar nauyin tafsiri su nan ne ke zuwa umra su nan ne ke taimaka ma talakawa a unguwa akwai mutanen da ba su ɗaukar tafsirin kowa ba su zuwa umra ba su je makama kowa kuma ba a zagin su kaza abu ne na shaitan ta aiki mutum biyu mutum ɗaya ya shigo masallaci ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya tsaya gindin bishiya yana ta zage zage sai ka dinga zagin na masallaci don me yake salati karatun qur'ani ya kamata yayi wai kai da ba gaya mai ga abin da ya kamata yayi wannan amsul basirati ne wannan ba daidai bane haka wanda suka fada cikin wannan talalafiyar su san wani ne wanda bai kai ya kawo ba shi ba ilmin boko ba ba ilmin addini ba shi ba wayewa ta duniya ba shi kawai dauki wannan voice ya watsa domin social media ta yi kuma ba ta yi ba kowa ɗauka ya kai kowa kowace kwama ta lamuce yasa ɗauka akai sai wasu ka ɗauki wannan kawai suka dinga yaɗawa har ya koma ra'ayin wasu amma ku dage ku diba ku gani mutum nawa ne ke ɗaukar tafsirin alkur'ani a cikin jiha zai wuce mutum hamsin sittin mutum nawa ke da kuɗi a jiha mutum dubu ɗari nawa ne wanda ke suna da kuɗi da za su ba talaka duk wa'ancan ba su yi ba dubu ɗari kaza wa'annan ƙwara hamsin ko dubu kaza a ce ba ka ce dubu ɗari kaza a ce mutum dubu hudu dubu biyar ke da kuɗi a jihar sokoto a ce su kaɗai ne mutum dubu hudu dubu biyar ke ke da kudi a jihar Sokoto wayanda ke ɗaukar nauyin tafsiri a sa cikin rediyo ko a sa cikin TV ba su kai mutum hamsin ko sittin ba amma wai su ne masu laifi wayancan da ba su ɗauka ba su ba kowa su a abin yabo kusan shaɗan ne ke wasa da zukatan mutane masu ɗauka nauyin program daban-daban na banza a saka a kafafin yada labarai da fina-finai da komai su duk su yi laifi ba sai dai wanda ya ɗauki kalima Allah ya ce a yada Allah ya tsare mu da talalafiya Allah ya ba mu ikon yi saboda shi ya kyautata mu da zuciya ya ba mu ikon gane makiyan mu in sun shigo da da zita nan take mu gane ta kada sai ta zo ta yi mu da aibi da yawa wannan tafsirin da zamu farawa shi ma muna roƙo Allah ya ba mu ikhlasi da mu da kai da duk wanda ke taimakawa wajen tabbatar da wannan tafsirin ya tafi da kuma waɗanda suke zuwa halatta duk ya kasance sun yi saboda Allah domin duk abin da kai ba saboda Allah ba ya ka tabe babu lada saboda Allah ake so a yi domin a samu aljanna idan Allah ya karba muna aya daya ko harafi daya ko ya karba maka zuwan da kai so daya zai yi zan ya shigar ka aljanna don shi ake dagewa ana ake zuwa ana karanta Qur'ani a ji Allah ya ce mi Allah ya ce mu yi mu yi mi annabi sallallahu ya ce mu yi mu yi mi Allah ya ce mu daina mu daina mi annabi sallallahu ya ce mu daina mu daina shine kawai fa'ida ba fa'ida ba ne a faɗi wani ilmi da ba a san shi ba ko a fito da wani abu ko a nuna iyawa wannan zai yi a yi shi a nuna iyawa a nuna burgewa amma an ce lahira ba a da komi na lada wannan ita ke ce hasara wannan ita ke ce ma muna roƙon Allah ya tsare mu da hasara ya tsare mu da tadewa a shekarar da ta wuce mun tsaya cikin suratul kafi a suratul aqaha aya ta da goma, yau za mu tashi aya ta 111 wa anatil wujuhu lil hayy qayyum بسم الله الرحمن الرحيم وعنت

tabaraka wa ta'ala ce wa anatil wujuhu Allah na magana ayoyin tashin kiyama ne wanda suka wuto mu ga yanan yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma wa ta'ala na magana ranar tashin kiyama ne ce ton gumaka baya amfanin wasu yana ta faɗa abubuwan da ake a ranar tashin kiyama sai ce wa anatil wujuhu a wannan yinin na tashin kiyama za ka ga huskoki sun kankanta sun yi hushu'i sun yi hubu'i ai haba'at ai sun kankanta kamar yadda mai waka ke cewa malikun ala arshi sama'i muhaiminun ta'al izzatihi ta'anul wujuhu wa tasjudu akwai wani sarki da asamar al'arshi wanda ya fi ƙarfin kowa da girma ne fuskoki ke kankantar da kansu ke sujuda in mutum ya yi sujuda ana ce mai ana in ya yi ruku yana ce mai ana wata ya kankantar da kai ne ya kai kai ne kasa to ranar alkiyama a nan duniya ke son ayi yi haka nan sai ya yi amfani amma ranar alkiyama da musulmi da kafiri da aljanni da mala'ika kowa wa'anatil wujuhu tuskoki za su kankanta za su yi ƙasa ga alhayyar kayyau za ka ana so ka yi wannan abu ne duniya ka samu lada ko ka kankantar da kai ga Allah a nan duniya ko baka yi ba a ranar lahira za ka yi lilhayi ga wanda yake da rayuwa alƙayyum wanda yake tsayayye da kai ne wannan suna yin Allah guda biyu alhayyu alƙayyum wasu malamai suna ganin su ake cewa ismullahi al'azam da su ake so a ta roƙon Allah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum kai min kaza ya hayyu ya qayyum alhayyu shine mai rayuwa wanda shi rayayye ne kuma duk wanda ka gani da rayuwa shi ya ba shi Allah shi ya ba kowa rayuwa alqayyum wanda ya tsayu da kai ne kuma duk wanda ka ga ya tsayu da tsayuwa Allah ne Allah ya tsayar da shi in sarauta nake ga mutum da tsayuwa Allah Allah ne Allah ya tsaye a wannan sarauta wani lokaci suka ji an ce ya rasu an nada sarki na talatin da kaza an nada sarki na goma sha kaza duk waɗancan kaimumar da Allah ya ba su ya karɓi abin shi in mai kuɗi ne shi ma haka idan mai ilmi ne shi ma haka idan mai ƙarfi ne shi ma haka haka Allah shine alhayyu rayayye wanda gare shi kowa ke samun rayuwa duk wanda ya rayu Allah ya rayar da shi alqayyum wanda ya tsayu da kai ne kuma wanda duk wanda ya tsayu kuma Allah ya tsayar da shi wa khaba mala ai ai khasira yayi hasara ya tabe wane ne man amala zulma duk wanda ya dauko zalunci wanda ya zo da zalunci wannan ranar ya tabe ya halaka zalunci mala yake ai shirkan duk wanda ya zo inda Allah ranar alkiyama yana shirka da Allah ya tabe zalunci ya kasu kashi uku akwai shirka ita ce babban zalunci Allah yana bamu labarin Luqman yace ya bunayya qala luqman yana wa ɗane wa ya ce ya bunayya la tushrik billahi ya kai dan dana kada ka yadda daka hada wani da Allah wurin bauta inna shirka la zulmun azim ita shirka shine babban zalunci babu zaluncin da ya kai shirka da kai shirka da Allah nan ka gama zama babban azzalumi kuma wannan shine ba za a yafe ba ba shine in ka zo lahira wa qad khaba Allah ya ce ya tabe wa khasira yayi hasara waye man hamala zulma wanda ya zo da shirka ranar alkiyama akwai zalunci mai dima wannan shine zaluncin da bawa kewa dan uwa ne wani an bashi dukiyar wani ya canye shugaba ne ya danne dukiyar talakawa uwa adashi ce ta canye dukiya an baka ajiya ne ka canye ka je kasuwa ne ka yi sata an baka haka nan mu ne ka ɗauka wanda Allah shi ma da kanshi yake cewa cikin hadisul qudsi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina na haranta zalunci ga kaina kuma na sanya shi haramun gare ku kada ku yi zalunci wannan shine zalunci na biyu ka zalunci wani akwai zalunci na uku shine ka zalunci kanka wannan duk aikin sako da kake yi yana cike thumma awrasal kitabal ladina safaina min ibadi no con ce thumma awrasna na alladhina safaina min na, sannan muka gadar da littafi ga waɗanda muka zaɓa cikin bayinmu wata Allah na maganar mu'minai nan mu'minai sun ka suka shi uku wa min zalimun li nafsihi cikin su akwai wanda ka zalunta kai ne mai safon Allah ka wanda ya yi zina sunan shi ya yi zalunci ya zalunci kai ne wanda ya sha giya sunan shi ya zalunci kai ne wanda ya sha taba wanda ya zauna yana maganganun da ba su dace ba wanda ya yi karya wanda ya saba ma iyaye ne duk sunan shi ya yi zalunci kowane nau'in sabo na ce mai zalunci in ka yi wanda zunubi ne ka ɗaukan ma kanka kai ɗaya ka cutu sai a ce ka zalunci kanka idan ka yi ma wani ya kasance ka zalunci wani ka daki wani ka ci dukiyar wani ka zagi wani ka yi jibar wani sai a ce mataki na biyu na zalunci yanzu ka zalunci wani idan shirka ka yi da Allah sai a ce ka yi zalunci babba inna shirka la zulmun azim wancan na ɗaya da na biyu zai yi ka zo da su lahira idan ka zo da ayyuka da yawa sai kasance ayyukanka na kwarai sun rinjaya sai Allah ya yafe maka na aiki da kawa kanka zalunci na biyu sai ka zo da ayyuka da yawa ka zalunci wani in sun yi yawa iba a bashi a rage saura ka shiga aljanna amma wanda ya zo da shirka Allah ya haranta mai shiga aljanna innahu man yushrik billahi innahu man yushrik billahi faqad awwala Allahu alayhi ce innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alaihi aljanna yadda al'amari yake shi duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haranta mai aljanna don lamarin shirka babban lamari ne Ka yadda ka hada Allah da wani zuwa boka zuwa mallamin duba zuwa wani wuce iyaka da wani ka taɓa yadda ka yi haka ka san haƙƙin Allah ka bauta mai dashin ka je makaranta da karatu abu na farko da ya kamata ka sani shine haƙƙin Allah da tsakanin Allah da bayan shi ka san haƙƙin Allah ka bauta mai Allah ce wa qad khaba man amala zulma duk wanda ya zo da zalunci ranar kiyama yayi hasara ya Allah ce wa man ya'mal min as-salihati shi kuma duk wanda yayi ayyukan kwarai mala ya ce abba'at ayyuka da da'a na bauta Allah wa huwa mu'minun sharadi yana mu'mini Sharaɗi yana mu'mini fala ya khafu zulman ya jin tsoron Allah ya yi mai zalunci bi ziyadatin fi yi. na ƙara muyagan ayyuka ne wala habma ko a roshe mai aiki bi nafsin min hasanatihi ba ya tsoron a rage mai ayyuka ne na kwarai don haka aikin kwarai shi sharaɗi ne yayi amfani lahira yanzu ku tuna muna magana kiyama ne sharaɗin aikin ya yi amfani sai da imani shi aikin ƙwarai suna ne aikin ƙwarai, yanzu misali a jihar Sokoto ya samu wani mutum muni ne ya ce na ɗauki nauyin mutum dubu zan dinga ciyar da su in ba su tufafi in ba su goyin kwana mutum dubu za a ce wannan ya yi aikin alkhairi ya samu wani kahiri ya ce na ɗauki nauyin mutum dubu zan ba su abinci zan ba su tufafi zan ba su wuyin zama za a ce kai ma kaya yi aikin alkhairi kuma a nan duniya za ku ga aikin alkhairi don shi Allah ke cewa fahal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan duk wanda ya kyautata zai kyautata ko ba zai ga kyautata ko ba mumini bane idan aka samu wani kahiri ne wani dan siyasa ne shi ba don Allah yake yi ba amma taimaka ma jama'a kawai yake yana ba su abinci to zai yi farin jini amma ya kace duniya shine matsala in ba don Allah kai ba za ka samu lahira ba in kahiri yana taimaka ma mutane a duniya aikin da yake suna ne aikin alkhairi kuma zai gani a duniya zai ga budi a kasuwanci ne zai ga budi a rayuwa ta za a kiyaye mai yaya ne za a yi mai komai kuma sunan shi na kwarai amma ya je lahira in bai da la ilaha illallah ya ya ya asara akwai wani mutum hadisi na cikin sahih bukhari abdullahi ake ce mai Na na, aisha tace ya rasulullah yana aljanna ko yayi ta aikin kwarai saboda mun ji suna ne yana annabi ce yana wuta saboda bai taba cewa rabbi fili khabiyati yawmal ad-din ba bai taba cewa Allah ka gafarta min zunubaina bai taba imani ba yaka shi mumini yana da wani advantage yana da wani ci gaba yana da wani falala cewa in yi aikin kwarai a nan duniya zai ga sakamako ne nan duniya kuma in mumini ne zai ga sakamako ne a lahira wanda ba mumini ba kuma in yayi abin kwarai nan yanzu tsakani da Allah da ce ga wani mutum ba musulmi bane amma ya dauki nauyin mutum 100 a sakkwato da abincin su da tufafin su yana yana ba su da wurin zama na ce ga wani mutum ba musulmi bane kidnapper ne ya yi kidnapping mutum 100 cikin su wannan wani aiki yayi wanda ya taimaka mutane aikin kwarai yayi ko kowa ya san aikin da ba na kwarai ba haka aikin kwarai yayi kowa ko a zukata ko ba musulmi bane an cikin wancan domin shi yake taimakawa amma saboda ba mumini bane lahira baya da komai cikin aikin sai Allah ya ce wa huwa mu'minun yana mu'mini fala khafu zulman kada ya ji tsoron a zalunce shi ba ne ce me zulman bi sayi a ce yi Ba ya jin tsoron a ƙara mai mugun aiki in kaje inda Allah duk mugun aikin da ba ka yi ba ba za a ce ka yi ba nan ka gane girman Allah da ɗaukakar Allah ka gode ma Allah kai bawan Allah ne yau akwai ɗan siyasa yau akwai basarake yau akwai mai kuɗi yau akwai malami yau akwai mai mutuncin da za a je a ce kayi kaza baka yi ba kuma ya zai dinga ganin laifinka domin bai da ilimi bai sani ba yana da kusuri bai san gaibu ba yana da jahilci ya jahilci kayi ko baka yi ba sai a ce kayi abu kaza sai a ta ganin laifinka mutane da yawa suna fama da wannan wahala sun ce wani wallahi ban yi ba kawai an gaya mai ya yadda to amma shi Allah falata ya khafu zulman duk wanda yake mumini ne an je Allah bai jin tsoro a ƙara mai mugun aiki don babu mai zuwa inda Allah ya maka tugu ko ya maka sharri wala habman kuma baya jin tsoron aiki shi na kwari ya je a ce bai yi ba wannan akwai wata matsala a nan misali ambaton Allah babban ibada ce yana da kyawo ka samu wuyi kai tabo batun Allah akwai mutanen da ayini suna wa annabi salati dubu akwai masu yin salati dubu goma duk aikin da suka yi aikin kwarai ne ai ta wa annabi salati in suna iya su ta karawa amma wannan kidayawan ne ba a bukatar in ka je banki za ka kai kudin ka naira dubu ɗari za a ce kahin ka bar kanta ka tabbata an gidan ya dubu ɗari ɗin an yi stamp ga tela ka dawo da ita domin me domin kina kai dubu ɗari ka aje a yaga ko da ce dubu tasa'in ya gani ko dubu tasa'in da tara haka yi an baka kuɗi sai a ce kada ka ɗaga kanta sai ka kidan ya sun cika domin ana iya baka ka zo ka ga an rage ma to shi dole sai ka kidan ya amma shi Allah wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hazma zaka baka bukatar sai ka kidan ya talaci dubu in zakawa ne baka bukatar sai ka kidan ya dama inda kake bukatar idan ya a ne inda kake bukatar a zalunce ka in zaka ba wani rance ne da kake bukatar a zalunce ka in zaka ba wani ne a kafa shaidu shi kuma Allah ba zai zalunce ka ba Za baka bukatar ka gidan ya don shi duk zikirin da ya zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce dari ba hadisi ɗaya yazo akan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa ya ce wanda ya karanta 200 dari da safe dari da yamma da an baka wani zikiri an baton Allah an ce formula ce zaka kira yake da an ce kayi dari ya kace to zai ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da an ce kai 30 da uku zaka ce zai yi ya inganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk numbar da anka baka kahin kahin dari zai yi ta inganta amma da an ce kai dari da daya da kanka ba sai ka tambaye ko wani malami kace wannan hadisin ƙarya ne wannan zikirin bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba watan babu wani bale a ce ka yi ɗari uku da goma sha uku Ka yi ɗari hudu da sha tara duk wani adadi da za a baka ne. bai taɓa inganta daga annabi sallar an ce yi fiye da ɗari ba domin amma annabi sallallahu sallar ce laye ya zalu lisanu ka raqaban bi zikrillah kada ka yadda harshen ka ya bushe da ambaton Allah kullum yi wuce ambaton Allah ma ba su kake ya ba domin me domin wanda kake wa wa man ya'mal min as-salihati duk wanda yayi aikin kwarai wannan zikirin da kake wannan salatin annabi da kake aikin kwarai ne wa huwa mu'minun alhali kai mu'mini kake to fala ya khafu zulman wanda ya ka baya jin tsoron zalunci ba za a rage maka komai ba wala habma ba za a rage daga cikin ayyukan ka na kwarai ba kuma ba za a kara maka cikin miyagun ayyuka ba abinda baka yi ba ba za a ce kai ba haka mun gode ma Allah da ya bamu wannan addinin wa kadhalika anzalnahu

Allah ce wa kazalika kamar haka mala yace ma'ufun ala kazalika na qussu wannan ayi da bini ne a can ayoyin bayan da Allah ce kazalika na qussu alayka min anba'i ma kar sabaka haka muke baka labarin mutanen da suka wuce to haka shi ma yanzu mu baka labarin Qur'ani ai shi Qur'ani anzalnahu Qur'anan arabiyyan mun saukar da shi alqur'ani da harshen larabci mubinan inji malam yace bayyananne kan ga cewa da Allah ya anzalnahu mu saukar da shi yana nuna girman alkur'ani shi alkur'ani hukunci hukuncin da a cikin saukar da su aka yi ba irin wanda aka yi a ƙasa ba ne. haka ko yau a nan duniya baka hada abin da ya sauko daga sama abin da ce wannan na sama ne da na ƙasa da an ce maka wannan jirgin sama ne ya fi mota ya fi mashin shi na sama ko da yaushe fi na ƙasa to bane wanda za a ce maka daga sama da a yi ruwan honho a ce akwai gara a ce an yi na sama ruwan honho da ruwan rijiya ba su fidda tsero ba su hana yunwa ba ba su hada fatara amma na sama suke sa a yi shuka 'ya'yan itace su fito abinci ya fito mutane su wadatu har na ƙasar su karu inda ba a saukar da na sama da ba za a samu na ƙasa ba duk abin da aka ce na sama da na ƙasa ba a hada shi doka shi Qur'ani dokoki ne an saukar da shi akai ba ƙasa aka yi shi ba doka in Qur'ani ya ce yi wani abu wani ya zo da wata doka da aka yi a ƙasa ko alama ba za a hada su ba Qur'ani ya ce mace ta tsaya ta kiyaye jikinta mace kada ta fidda jikinta ta ce an yi doka mata da maza daidai ne su fito da suka ga dama sai mu ce wannan dokar ta kasa ce wannan kuma unzila daga sama aka saukar da ita yadda ba hada ruwan sama da na rijiya haka ba hada wannan dokar da wannan yadda ba hada jirgin sama da keke da mai tafiya kasa haka ba hada wannan dokar da wannan fa tabarakallahu ahsanul khaliqin walillahi almasalul a'la ba hada Allah qur'ani ba halitta ce Allah bane siffar Allah ne saukar da shi aka yi daga sama saukar da shi aka yi daga sama ba hada shi da na kasa doka in aka ce mace musulunci ya ce tana kasan mijinta sai a ce ai mi doka yanzu da mace da namiji duk ɗaya ne sai mu ce wannan dokar ƙasa aka yi ta wannan daga sama aka saukar da ita ba su zama daidai ta sama ko da yaushe tafi ta ƙasa ko a na ƙasan ba daidai ake ba an ce wannan made in Japan wannan made in Onacha ai ka ƙasan ba daidai suke ba duk ƙasan ne amma ba a haɗa su to kaga a ƙasan ma ba a haɗa su bale a ce daga sama abu yake shine Allah ya ce wa kazalika kamar yadda muka baka labarin annabawan can da suka wuce anzalnahu shi ma wannan Qur'ani saukar da shi muka yi ba na ƙasa bane ba nan aka yi shi ba daga Qur'ani da hadisi ma ba za ka haɗa su ba duk da hadisi wahayi ne saukar da shi aka yi amma magana daga ƙasa aka yi da sa annabi ce hadisi bai kai darajar qur'ani ba ba a karanta shi sallah ba harafi ɗaya balada goma ba a cewa sai mai alwala ba a cewa sai mai tsarki kamar yadda ake ce ma qur'ani ba a haɗa shi da qur'ani amma shi ma wahayin daga sama ne amma saboda lafazin daga ƙasa ne wani duk wani littafi da ba qur'ani ba bai kai darajar qur'ani ba to balle shi qur'ani shi qur'anin nan arabiyyan da larabci muka yi shi wasarrafna fihi min alwa'idi mala yake wasarrafna ai kararna wa bayyana muka yi ta maimaitawa muka yi ta bayyana alwa'idi kace fihi a cikin qur'ani la'allahum yattaquna ko dan da wanda za su ci za su samu takawa aw yuhdithu lahum dhikra ay mau'izatan ko da zai samar musu wa'azi don shi ake karanta Qur'ani don shi daidai ne masu ɗaukar nauyin tafsiri ana sa a kafafen yada labarai la'allahum yattaquna zai yi wa'anda ke jin wannan dokar ta sama da aka saukar zai ji wannan Qur'ani da aka saukowa daga sama la'allahum yattaquna ko zai sa su ji tsoron Allah aw yuhdithu lahum dhikra ko kuma ya sa su wa'azu ya kasance wa'azi ne tayyib sai Allah tabaraka ta'ala ce fa ta'ala Allahul malikul haq Allah ya daukaka wanda yake shine sarki na gaskiya ya daukaka abin da suke siffata shi suna tattalin su hada dokoki ne da ya sauka suwa da dokokin kasa wala ta'jal bil qur'ani kai annabi kada kai gaggawa da qur'ani min qabli an yuqba ilayka wahyuhu kafin a gama karanta maka shi wa qul rabbi zidni ilma kace Allah ya kara mini ilmi mala shaka baka gume ka cewa walamma kana talaqil qur'ana min al malaki fihi su'ubatun lil bashar lokacin da ya kasance dan adam ya saurara qur'ani ya saurari qur'ani daga mala'iki akwai wahala shi mala'iki ba irin dan adam bane yana da karfi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma idan da annabawan da suka wuce cewa ake asa mala'iku su halaka mutanen da suka gagare ku Wata cikin annabawa akwai wanda mutane suka kashe kamar annabi zakariya wanda mutane suka kashe shi da wanda mutane suka yi anniyar kashewa Allah ya tsantsar da shi kamar annabi Isa alaihi salam amma mala'iku ba taba jin an ce an kashe mala'ika ba su mala'iku karfi gare su su mala'iku girma gare su zaka mai karfi irin na mala'ika in yace shi zai koya ma dan adam wanda bai karfi irin na mala'ika ba da wahala zai yi zaka sai kasance annabi yana wahala in mala'ika jibril na karantar da shi qur'ani shine malam ke cewa walamma kana talaqqal qur'ana min al fihi sububatun lil bashar lokacin da ya kasance karɓar qur'ani daga mala'ici dan adam na wahala ka fakana annabi sallallahu alaihi wasallam yattabi'u jibrila sai annabi ya kasance yana biye jibrila jibril na karantawa annabi na biya fa yaqra'u qabla an yafraga jibrilu min al sai annabi yana karantawa kafin a kai ƙarshen aya ya fara karantawa himsan alal wahayi saboda kuɗin da yake kada ya manci wannan wahayi kada wannan wahayi ya tabbata wa shafaqatan alal qur'an da kuma jin tausayi da yake na kada a karanta mai qur'ani ya mance makhafatan nisyan ya jin tsoron ya mance da malaika jibril ya dauko aya kafin ya kai ƙarshe sai annabi ya koma daukowa wa huwa kalamullahi wa risalatuhu qur'anin nan magana Allah ne da kuma eh, risala da kuma manzanci daga Allah ila ibadihi da sako daga Allah zuwa ga bayin shi fa fi dhalika ma fihi min al-mashaqqa akwai wahala cikin an shi lahu sallallahu alaihi wasallam ma annahu qala Allah lahu da kai da cewa Allah ya ce ma annabi ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa Aina cewa Allah ya ce ma annabi musu ka san maka Qur'ani don ka wahala ba sai ga annabi na wahala in ana saukacin mai qur'ani yana zuwa yana wahala yana kama farkon aya kayan malaika jibril ya kai karshen ta fasahala Allah zalika sai Allah ya sauke mai haka wa nahahu anil mubadara sai Allah ya hana mai sauri da shi da malaika jibril geniya da malaika jibrilu Faƙala sai Allah ya ce mai wala ta'jal bil qur'ani kada kai gaggawa yana karanta mai qur'ani ai bi qira'ati kada kai gaggawa karanta shi min kabli an yuqba ilaika wahyuhu kafin a ƙara a ƙare maka wahayi ayyu an yafuga jibrilu min iblagi kai malaika jibrilu ya kare kada ka yi wahala kai sauyin karanta shi kamar da Allah ce mai cikin wata aya la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi kada ka dinga motsa harshen ka da shi kana gaggawa ka karanta shi inna alaina jam'ahu wa qur'ana mu za mu haɗa shi kuma mu za mu koya maka karanta shi zaka saukar da wannan ayat sai wahayi ya rage ma annabi wahala Allah ya miya kaulin kakka da ba za ka mance ba dama kana tattalin kakka mance ne to ba za ka mance ba kada ka damu sai abin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sauki shine fata'ala Allahul malikul haq Allah sarki na gaskiya ya dokaka wala wala ta'jal bil qur'ani kai annabi kada kai gaggawa da karatun qur'ani min qabli an yuqwa ilayka wahyuhu kafin malaika jibril ya gama karanta maka wahayi ne wa qur rabbi zidni ilma kace Allah ya kara mini ilimi duk cikin abubuwan da Allah ya ba annabi Allah ya ba annabi kyawu ya ba shi daraja ya ba shi ɗaukaka ya ba shi fasaha ya ba shi balaga ya ba shi dukkanin siffofi na kammala da zaka iya tunawa suna ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu siffar da Allah ya ce ka nemi Allah ya ƙara ma sai ilimi wa qur rabbi zinni ilma don shi haka ake son ƙara ilimi in ka ƙare primary je kai secondary in ka ƙare je kai university in ka ƙare je kai masters in ka ƙare je kai PhD in ka ƙare ci gaba da karatu kai ta neman ilimi kun ga shi ilimin boko dan kadan ne yana kai karshe ne ko in kai PhD shike ka gama shiga aji in ilimin addini ne in kai yi kai kai kai tai shi ba ba za ka kai karshe ba sai dai ka karanta abin da ka karanta ka bari haka nan kwanaki nake ba wasu labari da abin da nake azawa Baba na yana da shelf din littattafai guda biyu ko uku cike da littattafai dan kan din na cike da littattafai sai yana kanana har yi nake wa yara gidan mu littattafai da yawa ran da ni je Madina na fara ganin littattafai sai da Allah ta cika min ido nake wa'annan abubuwa an san haka karatu ne yake aka kawo ni ya za a yi mutu ya karanta wa'in abubuwa wani dogon gidan sai da littafai ne ni gani in za a hawa sama sai aka tsani in za a dauki littafai kai ta gani kamar gidan sama ne wanda amma sama babu komai duk littafai ne aka jera nan kai ta tafiya ya yi masallacin juma'a nan hudu biyu shidda duk littafai ne duk littafin musulunci ne a ta karatu a ta karatu sai ka gama wani kauli ya koye ma wani kauli baka sani ba haka mutu za ka wako rabbi zidni ilma ka ce Allah ya bani ilmi Allah ya ce wa ma utitu min al ilmi illa qalila wanda kuka ga yana takama da ilimi yana ku yana alfahari bai samu cikin kalilan din ma bai samu kalilan ba duk da kowa da kowa an bashi duk wanda aka ba duk wanda ya san wani abu cikin kalilan din ne aka bashi amma kalilan din ma yayi yawan da ya gagari jama'a da yawa Allah ya ba mu ilimi mai amfani wala kada hinna ila adama wala qad ma ila sai Allah ya ci gaba da bamu labarin annabi Adamu wannan shine wuri na shidda cikin Qur'ani da aka ambaci annabi Adamu na farkon su cikin suratul Baqara sannan cikin suratul A'raf sannan cikin suratul Isra'i sannan cikin suratul Kahfi sannan ga yanan cikin suratul suratul Hujur sannan cikin suratul Hijr sannan cikin suratul Isra'i sannan cikin suratul Kahfi sannan ga yanan na shidda cikin suratul Taha wannan shine karo na shidda da Allah tabaraka wa ta'ala yake bamu labarin annabi Adamu cikin Qur'ani ana ta maimaita mana kissa ta ne domin mu dauki izna mu dauki ɗauki wa'azi ciki me Allah ya ce a wannan bada labari ce, wala kada hinna ila adama amma ya ce wasainahu Allah ya kula mina shajarati Allah ce mun ɗauki alkawari da annabi Adamu mun ba annabi Adamu umarni min qablu tun kafin zuwan ka kai annabi sallallahu alaihi tun kayan wayannan labaran da muke baka fanasiya sai ya umunin da aka bashi wannan fasar wasu malamai kenan fanasiya ai fataraka sai ya bar umunin bai amfani da shi ba falam najid lahu azma ba mu samu azma gare shi ba watan ba mu samu himmatuwa da hakuri irin na wasu annabawa ba da suka wuce wanda ake ma ulul azmi azma ana ce mata hakuri don shi Allah ya ce fasdir kama sabara ulul azmi minar rusuli Allah ce ma annabi yi hakuri hankuri kama sabara kulul azumi, kamar yadda ma'abuta hakuri cikin annabawa su kai hakuri to haka nan sai aka ce wala a hidna ila adam mun ɗauki alƙawari da annabi adamu Fana siya sai annabi adamu ya mance walam najid lahu sai annabi adamu ya baku ne nasiya nan ba mancewa ba fassara mallamai na farko zaka falam najid lahu azma ba mu same shi da hakuri ba irin sauran annabawan wanda Allah ya bamu labari ulul azmi min rusul guda biyar cikin Qur'ani wanda Allah ya fade su cikin suratul ahzab yace wa idza khazna min nabiyina nabiyina الشورى شرع لكم من الدين ما الدين وصى والذي أوحينا إليه والذي su ne ulul azumi min rusul guda biyar ne ta ce musu ulul azumi su hankulin su ya fi kowa kowane annabi duk cikin wanda suka wuce cikin manzanni da annabawa su sun yi hankuli da ya wuce hankulin sauran annabawan suna Allah fara mai suratul azab wai za ka khadna min annabiyina mithaqahum lokacin da muka wuce alƙawari daga annabawa gaba daya sai Allah ya ambace su bayan annabawa ya ce wa minka daga kai annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban ulul azumi min rusuli wa minka wa min nuhin da kuma annabi nuhu shine na wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam dan da annabi isa da musa da annabi isa wannan sune manya a cikin ulul azmi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ibrahim sai annabi nuhu sai annabi musa da isa shine Allah ya ce na annabi adam wa lam najid lahu azma shi ba mutane shi da irin hankoyin su ba a wata fassara wasu malamai suka ce wala kada hinna ila adam adama mun yi alkawari da annabi adam mun bashi mun bashi umuni min qablu tun kafin zuwan ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam fa nasiya sai ya mance yanzu nasiya nan da can ya bari ka bai yi azma ba fa nasiya sai annabi ya mance annabi adamu ya mance walam najid lahu azma ba mu same shi da azma ta ji da niyya da gangan yayi sai zunubin ba wata albin da Allah ke cewa nan yabon annabi adamu ne yake annabi adamu da ya ci wannan bishiyar mancewa yayi ai ba da gangan bane shine fa nasiya sai ya mance walam najid lahu azma ba mu same shi da azma da niyyar saba muna ba ya labarin annabi adamu kamun yake ta ce wa idhunna lil mala'ikati sujudu li adama lokacin da muka ce ma mala'iku ku yi sujuda ga annabi adamu fasajadu sai suka yi sujuda illa iblisa sai iblisu shaidan aba shi kan yake yi shi ya fara saba ma Allah bayan kafin a sama shi ya fara saba ma Allah kasa shi ya fara saba ma Allah kuma saba ma Allah duk da aka yi ɗayan abubuwa guda uku ne duk wanda ka ga yayi sabo ko dai na farko ko saboda girman kai ne kamar nan shedan girman kai ne don mi shi ya fi shedan za a ce yawa shedan ya ya fi annabi Adamu za a ce yawa annabi Adamu juda ko ko shawa mafi yawa wanda ya yi sata kuɗin mutane ko ya yi zina ko ya yi ko ya irin wa'annan abubuwan shawa ke sa a yi na uku kuma ko kwaikwaye kwaɗan mulki na uku uku kuma zalunci da wuce iyaka su suke sa a yi a yi sabo ya kasance mutum ya yi hasada mai hasada shi ke kashe wani domin ya ga cewa kila sun nemi mata ɗaya wancan ya samu bai samu ba ko suna neman kujerar siyasa ɗaya wancan ya samu shi bai samu ba ko suna yana neman wani abin duniya hasada na wani ya samu bai samu ba shi shedan wannan sakon Allah da ya yi shi ne ta hanyar girman kai sai aka yi a'a da shi fa ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika bayan ya yi girman kai ya kiwa annabi adamu sujuda sai Allah ya ce ma annabi adamu ya adamu ya kai annabi adamu ya kai adamu lokacin kamar yadda zamu je a bashi annabta ba lokacin da annabi adamu ya shiga cikin bishi cikin ah, aljanna ya ci wannan bishiyar ba annabi bane daga baya Allah ya bashi annabta ce mai ya adamu ya kai adamu inna hadha aduwwul laka wannan shedan yanzu a introduction za a nuna ma shedan annabi adamu a nuna ma annabi adamu shedan sai Allah ya ce ma annabi Adamu inna hadha hakika wannan da kake gani shedan aduwwul laka makiyinka ne wani zaujika da matarka su nawa kenan biyu ko aka Allah ce wannan makiyinka ne da kai da matarka sai ce fala yukhrijannakuma kada ya fidda ku biyu daga aljanna min aljannati daga aljanna kaga Allah magana da wa yake magana da mutum biyu yake magana ko sai Allah ce fatashka sai kai dai ka wahala bai ce fatashka ya ba sai ku ji ku wahala kai za ka wahala wajen neman abinci aljanna ne a ciki sai Allah ce ma annabi Adamu inna laka Allah ta ju'a fiha in kana cikin aljanna ba za ka ji yunwa ba wala ta'ara ba za ka yi ba za ka ba za ka yi tsiraici ba za a baka tufafi kasa. za ka samu abinci za ka samu tufafi wa annaka la tazma'u fiha a aljanna ba za ka ji kishirwa ba abu na nawa kenan na uku ko wala tabha ba za ka ji zafin rana ba za ka samu inda zai ce ma rana wayan abubuwan guda hudu sune manyan manyan abubuwan da a cikin aljanna kuma duk wanda kun ga a duniya yana wahala akan su yake wahala saboda mai saboda a duniya a can a cikin aljanna Allah ya faɗa baban mu annabi Adamu cewa in kana nan cikin aljanna kakka yadda a fidda kai domin advantage din zaman ka nan shine annaka la taju'u fiha cikin aljanna ba za ka ji yunwa ba wala ta'ara a cikin aljanna ba za ka yi tsareci na tufafi ba wa annaka la tazma'u ba za ka yi kishirwa ba ciki wala tabha ba za ka shiga cikin rana ka wahala ba duk wanda kuka yana wahala a duniya cikin wayannan abubuwan guda hudu ne ko dai mai bida kutu yaumin ne abinda yake bukata ya ci ne abinda yake bukata ranar samun tuwahin sallah ko kuma sata dukiyar gwamnati yake fashi da makami yake cin riba yake tara dukiya yake ko kuma babban dan kasuwa ne halin take zuwa nema domin abincin a kala kala kala kala tufafin sa masu tsada har yanzu duk wahalar dan adam cikin wannan abin ne don abin da zai ci abinda zai sa ga tufafi ne wa annaka la abin abinda zai sha ko dai abinda yake bukata wanda ya iske ruwa ga randa ne da bi kofi ya sha ko kuma wanda ruwa kala kala kala kala yake sha ne irin na gora da spring water da waye da waye yake sha duk dai don a sha ne wala tabha ko mai inda zai koya kai ne ne ya ce gida ne ruwa ya kai duk wannan wahalar da yake bukatar yake ya samu abin da zai likewa kafin damana ta zo ko wanda zai ci wani sun yi gidan da duk garin su babu mai iri ne in an ce tabha ba za ka shiga rana ba mota ma haka in ka shiga ba za ka shiga rana ba ofis ma haka duk abubuwan da mutum ke yi abin da yake bukata ko dai mai bukata abinci ko abin sha ko sutura ko wurin zama duk abin da yake don haka Allah ya gaya ma annabi Adamu yake in kan yadda aka je duniya kai za ka wahala ka nemi wayannan abubuwa don shi yau namiji miji wayannan abubuwan guda hudu da Allah ya faɗi ne haƙƙin mata akan miji na hanyar dukiya imam al-qurtubi da ya kawo wannan ayat yana tafsirin ta yana faɗin abubuwan da a ciki sai yace yake cewa rahimahullahu yake cewa wa inna ma kasahu bi zikri shiqai Allah ya kebance annabi Adam da cewa shi zai wahala a duniya walam yaqul fatashqayani Allah bace inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati Allah bace fatashqayani ba ku bi ko wahala ba sai yace walam yaqul fatashqayani bace ku bi ko wahala ba ya kebance wahala ga annabi Adam yu'allima liya'lama anna nafaqata zawjati ala zawji domin su sai in an zo duniya to ita mace mijinta zai bata nafaka ya kace ma nafaka shine abinci da abin sha da tufafi da wurin da wurin zama min yawmi idhin imam al-qurbi yace tun nan tun da aka yi wannan magana an Allah ya ga ma annabi adamu haka jarat nafaqatun nisa'i ala al azwaj tun sannan ciyar da mata da tufatar da su da ba su wurin zama da shayar da su ya kasance yana ga yana kan mazajen su falamma kanat nafakatu hawa hawa ala adam lokacin da ciyawa hawa ta kasance annabi adamu zai ciyar da ita an zo duniya kazalika nafakati banatiha ala bani adama haka nan ‘ya'yanta mata, ‘ya'yan Hauwa mata, ‘ya'yan annabi Adamu maza su za su dinga ciyar da su. Ah, sai ce ah, wa alamana al'aya ayan nan ta koya muna fi hadhihi al'aya annan nafaqatan lati tajibu ala mar'ati ala zawjiha tajibu lil mar'ati ala zawjiha nafaka ciyarwa ya ce miji shi zai ciyar da ke wajen ɗaurin aure abinda ake nuhi hadil arba wa'annan abubuwan guda hudu ne at abinci washarabu da abin sha wal kiswa da tufafi wal maskan da wurin zama su ake nufi kuɗi fa in a hadil arba duk mijin da ya ba mata ce waɗannan abubuwa guda hudu da abinci da abin sha da tufafi da wurin zama faqad kharaja ilaiha min nafaka ya fita hakkin ta na ciyarwa fa in tafaddala ba'da zalika idan ya ƙara da haka ya bata kuɗin credit da kuɗin data da kuɗin anko ko abin da ya kama da haka fa huwa majurun zai samu lada amma ba dole bane fa amma hadhihi arba ma wa'annan guda hudu abinci da abin sha da tufafi da wurin zama fala budda laha min wannan dole dole sai an da su li anna biha iqamatul mahja domin da su rayuwa ke zama rayuwa ba ta yi babu abinci ba ta yi babu abin sha ba ta yi babu tufafi bai wa mutum mai hankali ya dinga yawo babu tufafi sannan ba ta yi a ce kullun cikin rana kake kullun cikin ruwa kake dole sai an maka gije da zaka zauna Allah yake ma annabi Adamu in an je duniya to kai zaka wahala ka nemi wannan ka mace bai wahala ka samu makanta wurin kwana ko ubanta ya ba ku gida akwai mai cewa ubanta ya ba su gida ko ya ara musu gida ba dole bane ba dole bane sai babanta ya ba ku gida ko ya ara muku baya waje ba gare ta ta ci da kanta ko a cire ta daga gidansu ko a bata tuwaji daga gidansu ko a bata abin sha wannan ga namiji suke wahala shine shaka shine wahalar da annabi Adamu Allah ya gaya mai cikin tafsiran da Imam uh, Qurtubi ya kawo a wannan ayat na wahalar da annabi Adamu zai yi duniya sai yace yace lamma uhbi da kudi cikin aljanna abinda Allah ya ce mai baka yunwa ciki baka kishin ruwa baka tsiraici ciki sannan baka bukatar baka tsiraici ciki sannan baka bukatar wurin zama watan baka shiga cikin rana amma ku rana ta farko da annabi Adamu ya sauko duniya ya aka yi Imam al ya ce kila an ce lamma uhbita min aljanna lokacin da aka saukar da annabi Adamu daga janna da aljanna kana min awwali shaqaihi wahala farko da ya fara yi anna Jibrila, anzala alaihi habbatin min Janna da aka sako da shi sai malaika jibril ta sako mai da wasu kwayoyi na abinci na alkama ko shinkafa ko wani abu sai aka sako mai da su sai aka bashi faƙala sai mala'ika jibril ya ce ya adamu ya kai annabi adamu izra hada wannan abin shi ka noma shi ka shukawa faharata sai annabi adamu ya nome wuri wazara'a sai ya shuka wa'annan ƙwayoyin sun hasada sannan ya girbe su sun darasa sannan ya sussuke sun naƙa sannan ya sheke sun ɗahana sannan ya dake ya yi gari sun ajina sannan ya mai garin nan gumba sun habiza sannan ya yi masar da zai ci sun da a kula ba'adar ta'adi bayan ya yi duk wannan wahala sannan ya zamna yanzu zai ci abinci ya san daɗin abinci a aljanna da aka ce can kyauta ne da ya zamna zai cin wannan abinci fada haraja ragifahu min yadihi hatta fara aswal aljabal dama yana bisa duki da yayi yana gama zai yake sai masa ta fado kasar dutse ta kangaro har ta sauko kasa sai wajara wara'aha wara'ahu adam sai annabi adam ya sauko ya biyo masa ya sauke ta ya kakkade ya ci hatta ta iba har yau wahala wa hatta a rika jabinu habbo shine yayi zuha ka ya ci masa kala sai mala'ika jibril ya ce mai ya adamu ya kai adamu fa zalika fa kazalika haka haka arzikinka zai dinga kasancewa yanzu ka san kima abinci shi aljanna yake kyauta kake ci ba sai kai wannan wahalar ba bi ta'abi wa shiqa'i sai an wahala an gaci an wahala za a samu abinci wa rizqu wa lajika da abincin ƴaƴanka kaga mutum na ta kabu kabe na ta kai yana kawo kai Allah ya isa ga shedan wallahi shi ya ba mu wahala duk wannan wata kake neman abinci office a baka tun duk sauko ga mutum in kana Lagos ko Abuja kai eh, biyan na safe kafe hudu bus bus sun fara cika zuwa office duk neman abinci ne wai dai wa annaka la tazwa'u fi hawal hatta duk neman abinci ne da abinsa na tufafi wa laka min ba'dika ma kun tafi duniya muddin kana duniya sai an yi wannan wahala za a ci don haka sai an wahala neman abinci a duniya yana da wahala domin mun bar aljanna shedan ya riga ya gama da mu shedan ya riga ya cuce mu Allah ya ba mu ikon komawa can inda babu yunwa babu kishirwa inda mata za a ci ba sai an yi wannan wahalar ba inda ba za ta faɗi ba babu katar da za ta faɗi ta lalace ba za a wahala ba kaga a sha Allah ka ba mu aljanna ba don halin mu ba Allah kusan ba a roƙo Allah adalci ba ce Allah ka yi muna adalci in Allah ya ma adalci ka shiga uku cikin wutar jahannama zaka ganin kanka duk wanda ya shiga cikin wuta to Allah adalci yayi mai an ce baya auna aiki ne da idon da aka bashi a gani sun yi daidai sa ko ido baka biya ba kai akwai hanci akwai baki wa walisanan wa shafataini wa hadaina hunna jidaini an bi ka bashi da yawa zaka baya a sa ka wuta amma duk wanda Allah ya sa aljanna falala yayi mai ya Allah muna roƙon ka falalarka ka taimaka mu ka samu aljanna ba don iyawan mu ba don aikin mu ba domin iyawarka ya kai Allah domin rahamarka da kacewa rahmati wata at kullu shay anan zamu dakata a yau zamu ci gaba daga abinda muka tsaya gobe insha Allah wa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu daga gobe insha Allah za mu fara ka tambayoyi idan akwai su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah